الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساتي صدوها اليوم wanda yake sha uku ga watan rabiul shekara dubu daya da dari hudu da arba'in bayan jira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da ishirin da daya ga watan Nuwamba dubu biyu da sha takwas. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka aqidatu ahli sunna wal jama'a wanda babban malami a shafi a bin Salih al ya wallafa. Yau za mu tashi daga inda malam yake cewa faslun وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا ina fata nan ne ko? na har yanzu muna cikin bayani akan to rukuni na farko daga cikin rukunan imani tun farko muna ta magana ne akan rukuni ta farko wanda shine imani da Allah to a wannan fasali shine malam zai rufe bayani akan abin da ya shafi imani da Allah daga nan kuma sai mu shiga cikin rukuni na biyu wanda shine imani da mala'iku saboda haka daga karshe malam yace faslun fasali wato ma'ana kamar ka ce alqifama karshe bayani da zai akan abin da ya shafi iman da Allah yake cewa wa kullu ma zakarnahu min sifatillahi ta'ala duk abin da muka ambace shi daga sifofin Allah ta'ala tafsilan a rarrabe au ijmalan ko kuma a tattare a baya mu ambaci sunaye da sifofin Allah a rarrabe misali sanda ya kawo karshen suratul ah, hashr huwa Allahu alladhi la ilaha illahu hu al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin nan sunayen Allah aka kawo a rarrabe dayan bayan da au ijmalan ko kuma a tattare misali sanda ya kawo aya walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha aga wannan aya ta yi magana ne akan sunayen Allah a dunkule kawai saboda haka duk abin da muka ambata daga sifofin Allah tafsilan au ijmalan a rarrabe ko kuma a tattare ikbatan aw nafyan sawa'u ta fiskan tabbatarwa aw nafyan ko kuma ta fiskan korewa mun ambaci sifofi mun tabbatar ma Allah da waɗannan sifofi kamar me kamar as-sami' al-basir al-hakim kamar sifan hannu da kuma sifan fiska da kuma sifan idanu da sauransu haka na kuma mun ambaci wasu sifofi mun kore su daga Allah mun ce da waɗannan sifofi ba su kamace Allah ba kamar me kamar gyangyadi kamar bacci kamar zafala kamar zalunci duk waɗannan sifofin mun kore su daga Allah mala yace duk wani abin da muka yi fa inna na fi zalika ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina mu'tamidun yace mu a cikin wannan abin da muka yi ala kitabi rabbina a bisa ga littafin ubangijinmu wa sunnati nabiyyina da kuma sunna mu mu'tamidun akan su muka dogara babu wani abin da muka ambata muka kawo wani labari ko kuma wani maganan hankali akai duk abin da muka ambata mun kawo su ne bisa ga alkur'ani da sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace wa alama sara alaihi salaful umma wa immatul huda min ba'dihi sa'irun haka nan kuma mun yi ne wato abinda salaful umma abinda magabatan al'umma idan aka ce salaful umma ana nufin wato magabata waɗanda suka rayu a wato al-qurun al-mufaddala kamar da manzo Allah yake cewa khairun nas qarni sun wallazina yalunahu sun wallazina yalunahu wato zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi tabi'ai waɗannan guda uku su ne salafin umma saboda haka malai ce alama sara alai salafin umma wa yi kuma wato limaman shari'a min bali wanda suka zo bayansu, abinda suka tafi a kai sa'irun shine mu ma muke tafi a kai ina fata mun gane hanyar da suka bi shine mu ma muka bi malai wa nara wujuba ijra'i nusus kitab wa sunna fi dalika ala zahiriha wa nara kuma muna gani wujubi ijra'i nususul kitab wajibi ne muna ganin cewa wajibi ne a tafiyar da nasoshin littafin Allah wa sunna da kuma nasoshin sunna fi zalika a cikin wadannan abubuwa ala zahiri a bisa ga zahirin su ba tare da canza ma'anonin su ba a tafiyar da su a bisa ga zahirin su wa hamluha ala haqiqatiha allaika billahi azza wa jalla haka na kuma mu dauke su a bisa ga hakikanin su allaika kamar da suka dace da Allah azza wa jalla ina ta mu gane saboda haka ba tare da canza ma'anoni su ba ba tare da kore su ba kawai mu tabbatar da su a bisa ga hakikanin amma kuma yanda ya dace da girman Allah misali sifan algabab sifan fishi muna tabbatar da shi a bisa ga hakikanin sa mu ce fishi fishi ne ba wai fushi ma'ana azaba ba a'a azaba daban fishi daban saboda aka fushi fishi ne kawai amma kuma Allah billahi yanda ya dace da girman Allah daga daukakansa ba fishin sa baya kuma da fishin halittunsa na'am sai yace wa natabarra'a wa natabarra'u min tariqil muharrifin من طريق المحرفين لها الذين ila إلى ma arada أراد biha wa ورسوله haka na kuma wanda tabarra muna barranta babu ruwanmu min tariqil muharrifin daga hanyar masu karkata da ma'anoninsu allazina sarrafuha ila ghairi ma arada Allah suka canza ma'anonin su zuwa ga wannan ce abinda Allah da manzansa suka nufa da su wa min tariq al mu'attilin la haka na kuma mu barranta daga hanyar al mu'attilin masu bata ma'anonin su ko kuma masu kore ma'anonin su allazina aftaluha an madlulha allazi aradahu Allah wa rasuluhu suka bata su daga abinda suke nuni wanda Allah da manzansa suka nufa da su saboda ka mun baranta daga waɗannan hanyoyi guda biyu hanyar masu karkata da manan su da kuma hanyar masu fata barin gaba gida su sai ba su da manan ina fata mun gane al-muharrifin ne masu canza manan misali a ce gaza manan manan shi kushi idan aka ce rahma a ce manan shi at a ce manan shi lada idan aka ce yadullah su ce manan shi kuwa wannan shine tahrif amma al-mu'attilin su kuma idan aka ce as-sami su ce as-sami amma kuma ba shi da ma'ana. ina fata mun gane shine sunan masu cewa as bila sam'i Albasir bila basar ina fata mun gane ma'ana su kawai waɗannan sunaye lafuzza ne kawai amma dai ba su da ma'ana wannan shine wato sun ba ta ma'anar sun lalata ma'anar kawai ba shi da ma'ana a wurin su wannan shine at-tafi to daga mun barranta daga waɗannan hanyoyi guda biyu sa'annan kuma yace wa min tariq al-ghalin fiha haka na kuma mun barranta daga hanyar masu guluyi a cikinta al-gulu shine wato wuce iyaka kun daga hanyar masu wuce iyaka a cikinta alladina hamaluha ala tamthil wadanda suka dauke su a bisa ga wato kwatanta su da sifan halittu wannan shine at-tamthil su wadannan suna tabbatar da sifa amma kuma sun wuce iyaka wajen tabbatar da su sai su ce sifofin kamar na halittu ne wannan shine guli sun wuce iyaka wajen tabbatar da sifofin au takallafu limadluliha at-takyif ko kuma suna kakalan wato kamanta manonin su Eh, suna kokarin su nuna ya kamannin sifofin Allah suke to wannan sun yi guluyi a cikin sunayen Allah da sifofinsa saboda haka mun barranta daga waɗannan hanyoyi guda uku hanyoyi masu karkata da ma'anoni su hanyoyi masu ɓata ma'anoni su lalata su sai ba su da ma'ana da kuma hanyoyi masu wuce iyaka a cikin su waɗannan hanyoyi guda uku duk mun daga waɗannan hanyoyi mala yace wa na'lamu sa'annan kuma mu mun sani ilmal yakin ilimi na yakini cewa anna ma ja a fi kitabillah cewa abin da ya zo a cikin littafin Allah ta'ala aw sunnat nabiyyi ko kuma cikin sunna annabinsa fa huwa haqqun to wannan shine gaskiya la yunaqidu ba'dahu ba'dahu ba'dan sashin sa baya cin karo da sashi sashin sa baya warware sashi ni kaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki afala tadab afala alquran Allah ya ce shin ba sa tadabbure akan wannan alqur'ani walau kana min indi min indi gari lahi da wajadu fi ikhtilafan kathira inda ce wannan alqur'ani ya zo ne daga daga wurin wannan ce Allah to da da sun sami wato sabani da yawa a cikin ta inda alqur'ani daga ba daga Allah yake ba daga wannan ce Allah yake to da an samu sabani da yawa a cikin alqur'ani saboda haka babu sabani a cikin alqur'ani qur'ani baya cin karo da juna wala ce wali anna at-tanaquba في الأخبار يستلزم takdiba ba'daha ba'da kuma saboda wato cin karo da juna fil akhbar a cikin labarai wannan yana lazimta karyata sashinta akan sashi inda aka samu labarai suna cin karo da juna to dole zama to wani karya ne wani kuma gaskiya ne dole zama to wani na karya ta wani malaka wa hadha muhalun wannan kuma abu ne wanda ba zai yiwu ba fi khabarillahi ta'ala wa a cikin labarin Allah da manzansa da manzansa saboda ba yanda za a yi labarin Allah ko kuma labarin manzansa su ci karo da juna da hakan zai lazumta ya zama sun karya ta juna wannan kuma ba zai yi ba malaka wa man da'a anna fi kitabillahi ta'ala aw sunnati rasulih aw bainahuma tanaqudan kadhalika lisu'i qasdihi wanda kuma ya zo yi da'awa cewa a cikin littafin Allah ko kuma a cikin sunnan manzansa ko kuma tsakaninsu akwai tanakul wato akwai cin karo da juna malaka fa zalika lisu'i qadri wannan yayi wannan ne saboda mumunan manufansa wa zaibu wa zaibu kalbi kuma sabida wato karkata cikin zuciyarsa wato zuciyarsa ya karkata zuwa ga kafirci sai ta malaka fa yatub ila Allah saboda ka irin wannan yayi tuba zuwa ga Allah wal yanza'i an zayyi kuma ya zare kansa daga wannan fata algai shine al-dalal saboda ka algai wato ya jawo kansa baya ya zare kansa daga wannan fata malaita wa man wahama, wa man tawahhama at-tanafus fi kitabillah wanda kuma ya zo ya yi wahami cewa a cikin littafin Allah menene ma'anar wahami tuhuma eh ana iya cewa wahami tuhuma amma asalin wahami abin da ake nufi da wahami shine ilimi wanda bai wato ilimi wanda bai ginu ba akan akan akan dalili wato maratibul ilmi guda biyar ne a wani malaman ne fiqh wato darajojin ilimi akwai al-yaqin shine ilimi wanda misali za ta 100% kana da tabbas akan abu idan kana da 100% akan abu za ta kana da yaqin eh daraja da ke bi wannan shine afwan ana kira shi afwan wato afwan ar-rajih wato zato mai karfi wanda ya dogara akan dalili ana kira shi abdan a wurin malaman fiqh wannan shine misali a ce kana da wato 75% na sani akan abu daga wannan kuma sai a shak wato 50-50 kenan an baka sani ba haka ne ko kuma ba haka bane kana kana shakka ilimi da yake yana matsayin shakka shine kamar 50 to kasa da shakka shine waham shine misali a ce kana da 25% na ilimi na fata muka gane sannan kuma daga nan sai sai aljahal ne kana zero nan na fata muka gane saboda haka a martaban ilimi daga jahilci sai wahami kuma wahami ba a gina hukunci a kansa haka nan kuma shakka shi ma shakka ba a gina hukunci a kansa ba za a gina hukunci ba a shari'a sai idan iliminka ya kai matsayin abban shine wato ya kai kamar sa mufatu kai shine azan arraji ina fata mun gane saboda kamar da wa man tawahama at-tanaqud wanda ya samu wahami cewa akwai cin karo da juna fi kitabillah a cikin Allah ta'ala aw fi sunnati rasulih ko kuma cikin sunnan manzon sa aw bainahuma ko kuma akwai cin karo tsakanin su wa zalika imma li qillati ilmihi wannan yayi haka ne saboda ko dai saboda karanci ilimin sa aw kusuri fahmi ko kuma wato tawaya a cikin fahimtar sa aw tafsirihi fi tadabbur ko kuma shi kanshi ya kasa yin tadabburi a cikin littafin Allah malam ce fal yabhas an anil ilm saboda ka irin wannan ya je ya nemi ilimi wal yajtahid fi tadabbur kuma yayi kokari yayi tunani yayi zurfin tunani akan littafin Allah shine tadabbur hatta bayyana lahu al har sai gaskiya ta bayyana gare shi fa in lam yatabayyan lahu idan gaskiyan bata bayyana gare shi ba fal yakil amr ila alimi to ya wakilta alaman zuwa ga malami zuwa ga wanda yake da ilimi wal ya yakuffa an tawahumi kuma ya kame kansa daga wannan wahami wal yakul kama ya ar-rasikhun fil ilm sannan kuma ya ce kamar da ar-rasikhun wadanda suka ginu a cikin ilimi suke cewa amanna bihi kullun min inda rabbina mun yi imani da shi duka daga wurin ubangiji mu matuka ya tabbata cikin alqur'ani to shi na kawai mun wasu kalmar zuwa ga Allah idan muka fahimta ta alhamdulillah idan mu fahimta ba to shi kenan matuka yana cikin alqur'ani mun yi imani cewa gaskiya ne mu kuma mun yi imani cewa daga wurin Allah ne yace wal ya'lam sannan kuma ya sani annal kitab cewa littafin Allah wato Qur'ani was sunna da kuma sunna la tanaqud fihi ma babu cin karo da juna a cikin su wala bainahuma haka na kuma babu cin karo tsakanin su da juna wala ikhtilaf haka na kuma babu tsabani tsakanin su saboda haka Qur'ani baya sabawa sunna in dai sunna ta inganta sunna ingantacce daga wurin Allah daga wurin manzon Allah to baya sabawa al ina fata mun gane duk sanda ka samu wani sunna wani hadisa cikin hadisan manzon Allah ya zaba wa Qur'ani to wannan sabon saban da kake yin daga fahimtar ka ne amma dai idan ka samu malamai wanda suke yi zurfi a cikin ilimi to za su warware maka sabani zai bayyana gare ka cewa babu sabani tsakanin ko da kuma ya zama to hadisin asali ba ta inganta ba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ba yanda za a yi manzon ya yi magana ya sa ma al alqur'ani saboda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ma yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى saboda ka wannan shine karshen bayan da malam yayi akan abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wata'ala sa'an nan daga karshe akwai dan bayanin da nake son kara wato akwai wasu sifofi kuma banda sifofin da muka ambata gaba gida akwai wasu sifofi wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar ma kansa waɗannan sifofin to amma kuma ba a tabbatar ma Allah da waɗannan sifofin a haka nan kawai ana tabbatar ma Allah da waɗannan sifofi ne wato bil muqabil bi ma'ana ya za bil muqabil misali abin da nake so fara shi ne misali sifon a na masu misali sifan makirci shin Allah za ya ce Allah makiri ne kaya ne bai halatta haka ganin kawai ka ce Allah yana yin makirci ba sai da ka ce Allah yana yin makirci ga masu yin makirci wayan kurun wayan kurun ba kagan wallahu khairul makirin sauraka Allah bai tabbatar ma kansa da wannan sifa ba sai wato a madadin wato mana ramawa ga masu yi mana mebe da ga masu yi ina fata mun gane to daga irin waɗannan sigofin ba a tabbatar ma Allah da su kawai haka nan sai dai a irin waɗannan wurare a ce masu yi Allah zai masu ina fata mun gane haka nan kuma irin kai Allah ya ce innahu yakiduna kaida sai ce wa akidu kaida suna yin kaidi ni ma ina yi haka nan kuma ba za ka ce Allah mai yin kaidi bane a sai ka ce yana yin kaidi ga masu yi ina ba zama gane saboda ga irin waɗannan sifofi suna nan da yawa cikin alkur'ani suna zuwa ne bil mukabil ma'ana idan Allah yana kawo labar wasu suna yi shi ma sai musu ina ba zama gane yawa amma dai ba a tabbatar ma Allah da waɗannan sifofin a haka kawai wallahu ta'ala alam na na yawwa shine ma'ana nasu ya zama azammu saboda su suka fara yi ibtida'a amma kuma na Allah ba ibtida'an bane wannan ba bil muqabil ne saboda duk wanda ya fara yin makirci kaga ne shi ne zalunci amma fa wanda ya rama kamar da Allah ya tsaka a cikin alquran wanda za su sai ya su sai ya su misluha saboda wanda ya fara yi shi yayi zalunci amma fa wanda aka yi masa ya rama shi ya adalci yayi ina fata muka ne saboda shi yasa ana tabbatar ma da Allah wannan sunomi ne saboda me saboda wannan yana nuna girman cikakken girman sa da iko sa shi yasa zai iya wato ramawa ga wanda duk wanda yake kokarin wannan abu na'am jazakallahu khairan daga nan kuma sai mu shiga wato sifa ta biyu wato rukuni ta biyu daga cikin rukunan imani shine wato imani da da mala'iku wanda ce wa nu'minu fasu da yake fasali wa nu'minu bil mala'i mala'ikati Allah ta'ala haka nan kuma muna yin imani da mala'ikun Allah ta'ala wa annahum kuma muna imani da cewa su mala'ikun ibadu ibadu mukramun wato bayi ne mukamun masu daraja Allah ya karrama su la yasbiqunahu bil qawl ba su riga shi da magana wa hum bi amrihi ya'malun haka nan kuma su masu aiki ne da umarninsa saboda kan mala'iku bayin Allah ne masu daraja ba su riga Allah da magana ko da aiki suna jira ne Allah ya umurce su sai su aikata malai ce khalaqahum Allah ta'ala Allah ya yi halittarsu su fa bi ibadati sai suka tashi tsaye da bautansa wanka li sa'ati kuma suka jawo zuwa ga biyayyansa la yastakbiruna an ibadatihi ba su girman kai ga bautansa wala yastahsirun hakanan kuma ba su gajiya yusabbihuna laila wa nahar suna yin tasbihi dare da rana la yafturun ba su yin rauni wannan aiki kullum cikin aiki suke mana yace hajabahumullahu anna Allah ya sa sha maki tsakaninmu da su ba ma ganin mu wala narahum saboda ka ba ma ganin su yace wa rubbama kashafahum li ba'd ibadihi kuma me yiwa Allah ya yaye su ga ga shi daga cikin bayinsa ba ma ganin mala'iku me yasa ba ma ganin mala'iku eh? ako sana ka wanda me yasa ba ma ganin mala'iku na eh haka ne dukkan da sai ya ga malaka zai mutu amma ko daga cikin hikimar da ya saba ma gani malaku shine domin imani da su ya zama to yin imani da ya zama to daga cikin iman da gai. fa Allah ya ce alif lam mim zalika alkitab qaraba fi hudan lil muttaqin alladina yumla bil ghaib sai wato wato daga cikin jumlan iman da gaibi akwai yin iman da malaiku ko haka bane sa'annan kuma daga cikin hikimar shine wato mu kama mu samu kwanciyar hankali ya kake tunani da ka ga malaka kamar ka ku dubi irin hali da manzala ya shiga san da ya ga malaka jibril a kogon hira ya koma gida yana gudu ah, ya koma gida ya shiga gida yana tafi da matansa zan miluni zan miluni sauran mai ya firgita ga baki da ya ga mala'ika cikin hakikalisa kan da ya kuke tunani inda misali muna zaune ga mala'iku suna yawa ta muna ganin kaga ba za mu zama kwanciyar hankali ba rayuwar mu sannan yana da cikin rahama Allah gare mu da ya sa shamar zakar mu da su ba ma gare su saboda yanayin halittar su na wannan ne. wanda ce wa rufa ma kashe hum li ba'd ibadi amma kuma me yiwa Allah ya yaye su ga wasu sashi daga cikin bayinsa yace fa kad Annabi annabiyyu jibrila hakika manzo Allah annabi ya ga malaka jibril ala surati abik abisa ga hakika ne suransa yake lahu 600 jana ya ga shi yana da fikafiki 600 qad sadda al-ufuq ya tose sasanin sama gaba kida yace wata tamassala jibril li maryam haka na kuma jibril ya bayyana ga maryam basharan ya bayyana a sifan mutum sawiyan wato madaidaci wato cikakken mutum yace fa khatabatu sai sai mashi magana wa khatabaha shi ma ya mata magana ko ba ka bane a cikin suratul uh, maryam an eh, qalat inni a'udhu rahmani minka in kunta taqiya wannan magana ne sai mashi shi ma ya mata magana yace mata mene eh, yace qala inna ma ana rasulu rabbiki ya haba laki gulaman zakiya ta sake mai magana qalat anna yakunu li gulamun haka nan su ma juna magana malai ce wa ata ila nabi haka nan kuma malaika jibril ya zo wurin annabi wa indahu as-sahaba a lokacin manzala yana tare da sahabbai bi surati rajulin ya zo a suran wani mutum la yura wani mutum da ba san shi ba wala yura alaihi athar safar kuma ba a ganin alamar tafiya tare da shi shadidu bayadu siyab ya zo wato mutumin yana da tsananin farin tufafi shadidu sawadu sha yana da tsananin bakin gashi sa ilan nabi sai ya zo ya zauna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa asmada rukubatayhi ila rukubatayhi sai ya jingina sa zuwa gwiwan manzo Allah wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi sai kuma ya sanya tafin hannunsa akan cinyansa malamai sun bayani cewa abu da girin shine ya sanya tafin hannunsa akan kinyan kansa ba wai ya sanya tafin hannunsa akan kiyan manzo Allah ba amma da ya zo ya zo yanda malam ya zo na haka shi ma ya zo ya zo na haka ya ya jingina sa zuwa ga guyuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya sanya tafin hannunsa akan sa sai kuma yene ya fara ma manzo Allah magana ina fata mun gane shine yace wa wa nabi sai ma manzo Allah magana yana yana ai kusan hadisi ba am yace akhbirina lil islam ya ba shi amfani ya sake tambayar shi a akhbirna bil iman haka nan yace wa khataban nabi sai ma Manzala Allah magana wa khataban nabi sai kuma shi ma Manzala Allah ya masa magana wa akhbara nabiyyu ashabahu annahu jibril kuma daga baya Manzala ya sanar da sahabbai cewa wannan malaika jibril ne saboda haka yakan zo wurin manzo Allah a sifa mutum bal an rawaito cewa yana yawan zuwa wurin manzo Allah a sifa wani sahabi sai sunan sahabi dihatul qalbi dihatul qalbi wannan ne sunan sahabi yana yawan zuwa wurin manzala a sura wannan sahabi saboda haka zai yi mala'ika ya bayyana ga mutum a suran na adam malamai sun tabani shin wannan ya ke kebanci zamanin manzo Allah ne ko kuma bayan zamanin manzo Allah a wannan zamanin yanzu shi mala'iku suna zuwa su bayyana ga mutane a tufa mutum ko ba sa zuwa babu wani nasi akan wannan ina fata mu gane da haka zai yi suna zuwa zai yi kuma ba sa zuwa alaihi suna wa ba kuma mala'ika ne ba ka sani ba amma zai yi suna zuwa wallahu wa nu'minu haka na kuma muna yin imani li anna lil mala'ika a'malan kulliqu biha muna yin imani cewa wato mala'iku suna da ayyuka wanda aka tora musu suna da ayyuka da Allah ya sa su fa minhum jibril daga cikinsu su akwai malakan jibril al-muwakkal bil wahyi wanda aka wakilta shi da wahyi yanzilu bihi min indillah ala man yasha yana sauka da shi daga wurin Allah bisa ga wanda Allah ya so min anbiya'ihi wa rasuli daga cikin annabawansa da kuma manzanninsa to daga malakan jibril ke zuwa da annabawa da wahyi da manzan Allah da kuma annaba da suka zo gabanin shi wa minhum mika'il daga cikin su kuma akwai mika'il al-muwakkal bil matar shine wanda aka wakilta aka wakilta shi da ruwan sama wannan ba da kuma irai yawa wa minhum israfil daga cikin su kuma akwai israfil al bin nafsi isu wanda aka wakilta shi da busawa a cikin taho hina sa'a lokacin da mutane za su yi suma wa nushur kuma lokacin da za a tayar da su saboda shi ne mai busawa a cikin kawo kuma ana aka ce kahon babba ne yana da girma sosai zai iya soke sama gaba da to shi ya sa da girman kahon da kuma girman karan da zai fito daga wannan kahon shi ya sa idan ya busa duk wanda ya ji wannan karan dole ya suma ya mutu sannan kuma idan ya sake yi na biyu dan malaka wa minhum malakul maut daga cikin su kuma akwai mala'ikan mutuwa al muwakkal bi qabdil arwah wanda aka wakilta shi da karban rayuka inda al wato lokacin mutuwa wannan mala'ikan sunan shi malakul maut ko kuma to wannan ne sifansa amma kuma hakikanin sunansa babu wanda ya sani ya zo a wasu ruwayat na isra'iliyat cewa sunan shi azrail amma kuma wadannan ruwayoyin duka ba su tabbata ba ba su inganta ba saboda haka abin da ya fi shi ne kawai mu kira shi malakul maut abinda Allah ya kira ka cikin alqur'ani Allah ya ce kun yatawaffakum malakul maut saboda sunan shi malakul maut kawai wa minhum malakul jibal daga ciki akwai mala'ikan duwatsu al-muwakkal biya wanda aka wakilta shi da su kamar da ya tabbata a cikin a cikin tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi daga daga Taif sanda ya je Taif mutanen Taif suka ki karbin imani suka jefe shi ya dawo yana kan hanyar dawowa maka yace ina zo ne kawai kai sai watan kawai sai ga mala'ika Jibril saboda ya samu kashi a cikin damuwa ga rana ga gajiya ga bakin ciki mutanen ba su tarbi imani ba ba su tarbi musulunci ba sannan kuma ga abin da suka yi masa na jifansa yana cikin wannan halin na bakin ciki da damuwa kawai kwatan ta ga mala'ika jibril a gaban shi ce ya masa sallama ya ce masa ga mala'ikan zuwa yana masa sallama mala'ikan zuwa ya masa sallama ya ce Allah ya tsoro ni zuwa gare ka Ya ce kawai duk abin da kake so ka umurce ni idan kana so waɗannan duwatsu makka tana tsakiyar duwatsu guda biyu ne idan kana so in in in buga waɗannan duwatsu akan mutanen makka sai na aikata akan mutanen makka da mutanen tsayi kaga idan idan kada ya zaka je lokaci ga abin da mutanen da suka yi maka ah, amma kuma saboda rahmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace a a kyale su yace la Allah ya yukhrija min aslabihim an ya'budu Allah da Allah nan gaba a samu wasu daga cikin zuriyarsu wanda za su bauta wa Allah saboda haka idan suka yi imani ba nan gaba za a iya samun cikin zuriyarsu wanda za su bauta wa Allah kuma haka ya tabbata daga baya mutane duk sun yi imani saboda haka wani ya nuna cikakken rahama wanzu Allah mahallin shahid wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai mala'ika wanda Allah ya wakilta shi da kula da zuwa duwatsu sannan kuma malai ce wa minhum mala'ika muwakkaluna bil ajinna fil arham haka na kuma daga cikin su akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta su da wato jaririn daga jaririn ciki har da cikin mahaifar mata kuma da ya tabbata cikin hadisi ko ba kamar haka na kuma yace wa akharun wa kanuna da shibbi bani adam haka na kuma akwai wasu kuma daban wanda aka wakilta su da wato tsare bani adam da kiyaye su kuma da halitta cikin alqur'ani lahu mu'aqibatun in bayni yadayhi wa min khalfi eh ya fazunahu min amrillah saboda ka kuma malaku wanda Allah ya wakilta su suna suna suna mayawa juna suna suna suna canji ne suna kare bani adam yace wa akharun muwakkalun bi kitabati a'malihim haka kuma akwai wasu kuma daban wanda Allah ya wakilta su da rubuta ayyukansu li kulli shakhsin malakan kowane mutum yana da mala'ika guda biyu da Allah ta cikin alqur'ani anil yamin wa anil shimal qa'id wato daga hannun damansa da kuma daga hannun hagunsa akwai ka'in akwai mala'ika a zaune ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da zai da zai fada na wani magana illa ladayhi raqibun atid a fate a wurin shi akwai raqib wato akwai mala'ika mai tsaro wanda ya sa mai ido wanda yake kula da shi atidun wanda kuma kullu yana nan atidun ai hadirun kullu yana nan baya rabuwa da shi ina fata mun gane sai kuma nace wa akharun wakaluna bi suwal mai sannan kuma akwai wasu kuma daban wanda aka wakilta su da tambayan mamaci bada da intiha min taslimihi ila maswa bayan an gama da sallama shi zuwa ga makomansa wato an sallama shi zuwa ga kabarinsa yatihi malakan mala'iku guda biyu za su zo wurinsa yas'alanihi a ah, an rabbihi wa dinihi wa nabihi za su tambaye shi akan ubangijinsa da kuma addininsa da kuma annabinsa da kuma da ya tabbata a cikin hadisi idan suka zo wurin idan aka gama binne mutum mutane suka juya malafi za su guda biyu za su tashe shi su masa waɗannan tambayoyi guda uku shi sa babban malami a Sheikh Muhammad Abdul ya wallafa littafinsa, sa salata Salasa wannan littafi gaba ki yana magana akan waɗannan abubuwa guda uku tambaya akan ubangiji tambaya akan addini kuma tambaya akan annabi Allah yake yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah yake cikin alqur'ani yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabit da wato magana tabbatacciya magana tabbatacciya anan shine wato ba da amsa tabbatacce akan wadannan akan waɗannan tambayoyi ah, ko kuma mutai shine kalmar shahada fil hayati duniya a nan rayuwar duniya wa fil akhirah haka kuma a lahira wa yudhillu Allahu adh-dhalimin haka kuma Allah zai fatar da zalimai wa yaf'alu wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da yake so to shi yasa duk wanda bai yi imani ba a nan duniya ko da ya san an sa waɗannan abubuwa yanzu idan ka tambaye kafiri zai ya baka amsa ka waɗannan abubuwa guda uku yake Allah shine ubangiji musulunci shine addini Nabi Muhammad shine manzo Allah amma kuma idan aka sallama shi zuwa ga kabarinsa ba zai ya bada amsa ba shine wa yudillullahu az-zalimun Allah zai fadar da zalimi ba zai ya bada amsa ba mun zalunci da aka tambaye zai zai dinga cewa ahin ahin ahin zai wato mana mutum yana kokari ya tuna wani abu amma kuma ba zai ya bada amsa ba shine wa yudillullahu az zalimun Allah Allah ya kiyaye mu da wannan mana ce wa minhum al-mala'ika al-muwakkaluna bi ahli al-janna haka nan kuma daga cikin su akwai wato mala'iku almuwakkaluna bi ahli janna wanda aka wakilta su ga mutane aljanna kuma da Allah ya cikin alqur'ani dukuluna alaihim min kulli bab wannan mala'ikun za su dinga shigowa zuwa ga mutane aljanna min kulli bab daga kowace kofa salamun alaikum suna ce da su aminci aminci Allah ya tabbata gare ku bima sabartum saboda hakuri da kuka yi a nan duniya sai su ce masa ba ni'ma da wato madalla da wannan karshen wato gida da kuka samu na aljanna saboda haka mala'iku za su da shigowa suna kula da mutanen aljanna haka nan kuma laifin wasu da akbara nabi sallallahu alaihi wasallam annal baitul ma'mur haka nan kuma manzo Allah ya bada ya bada labarin cewa baitul ma'mur wannan baitul ma'mur yana nan a sama a sama ta bakwai fi sama yana nan a sama ya bi kuluhu wa fi riwaya yusalli fihi a wata ruwa ce malafi suna shiga zuwa ga wannan baitul mamur a wata ruwa kuma ya ce suna wurin suna shiga su yi sallah a ciki yaumin saba'una 70000 malak wato kowace rana malaiku dubu saba'in suke shiga sun malayar runduna ilayi akhir ma alayhi sa'an nan kuma ba za su dawo zuwa gare shi ba har zuwa ƙarshen rayuwarsu karshen rayuwa da nan malaikun dubu saba'in su shiga su yi sallah su fita gobe dubu saba'in su sake shiga su yi sallah su fita jibi dubu saba'in su shiga su sake fita haka tun daga farkon duniya har zuwa karshen duniya saboda ga ya kuke tunani wato adadin mala'iku suke kagan kwakwara mutum ba zai ya kawo adadin su ba ko ba haka bane haka nan za su ci gaba har zuwa ranar tashin kiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sama a kike take yace ma min mawdi arba'at arba'at asabi illa wa fi wa fi malak wato babu wani wuri na wato yasu guda hudu a kasa haka a fata akwai mala'ika wanda ko da yana sujjada ko kuma yana ruku ko kuma yana tsayuwa yana cikin bata zuwa ga Allah saboda yanayin yawan su saboda haka babu wanda ya san adadin mala'iku ina fata mun gane babu wanda babu wanda ya san adadin mala'iku saboda haka haka ne wannan hadisin malam ya kawo ne dan ya nuna mana wato yanda suke da yawa babu wanda ya san adadin su kuma Allah ya halitta su ba su sabawa umarnin Allah kuma ba su ba su riga Allah da magana kamar da kuka karanta a a a farko ina ga zan tsaya ga wani wani wani kake saboda ka wannan shine wato abin da ya shafi rukuni ta biyu wato yin imani da mala'iku daga nan kuma insha Allah darasi na gaba zamu shiga rukuni ta uku shine yin imani da da Allah ina fara abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafi mana kuma kana bi hamdi da sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da ku tambaya sai mu bada Na'am. Na'am da mu amma mamma da. ka Na'am. E, لا eh eh za su shiga mana layar ba su dawowa zuwa cikin wannan gidan in sun ka shiga suka fita cikin ba za su sake dawo wannan wannan baitul mamur ba har zuwa karshen duniya wannan shine abin da nake nufi na wasu daban da za su shiga ba wayan san ba wayan nan sun shiga sun fita cikin ba za su sake shiga wannan wannan ah, dakin ba har zuwa ranar tashi kenan wasu za su sake shiga wannan shine abin da hadisi nufi Na alaikum salam a cikin ba na'am babu kuma babu kuma wani annabi da ya gan mala'ika a zahirin sa duk wanda ya gan mala'ika a zahirin sa to ranar zai bar duniya ina fata mun gane to daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mala'ika kuma babu wani annabi kuma da ya saki gani a mala'ika a bisa ga zahirin sauran annabawa suna ganin mala'iku amma dai a sifan mutum misali amma dai a zahirin sa babu wanda ya gani kuma na shi yasa kamar da ya tabbata cikin hadisi aka ce mala'ika mutuwa da ya zo wurin annabi Musa zai zo karbi ransa ya mare shi bayar da malamai suka yi game da wannan shine suka ce ya zo wurin sane ba a sifan mala'ika ba saboda waye Musa ya mare ya mare mala'ika yadda muka yadda sifan mala'ika suke saboda haka suna ganin mala'iku amma dai ba a bisa ga sifan su ba wallahu ta'ala na'am malaka jibril ake turo musu da wahayi tun lokaci tun farko tun farko manzo kasar annabi adam annabi ne amma ba rasul bane ba manzo bane ina mata muka ne. wato bambanci tsakanin annabi da manzo shine annabi wato manzo shine wanda aka tura shi zuwa ga mutane eh, da sabon shari'a ina fata muka ne. ya zo da sabon shari'a amma shi annabi shi ma an tura shi zuwa ga mutane amma bai zo da sabon shari'a ba zai yi aiki ne da shari'an annabi da ya gabace shi ina fata mun gane wannan shine bambanci tsakanin ar-rasul annabi wannan shine saba wannan shine bambancin da ya inganta wasu suna bambanta wasu sai annabi ba aika shi zuwa ga mutane ba manzo an aika shi zuwa ga mutane wannan ba ba haka bane kowane annabi kowane manzo an aika su zuwa ga mutane sai dai shi annabi shi annabi bai zo da sabon shari'a ba shi manzo yana zuwa da sabon shari'a ina fata mun gane saboda haka su manzannai suna gane malaka jibril yana zuwa musu da sabon shari'a shike sauka musu da wahayi ina fata mun gane shi kuma annabi Allah zai masa wahayi ne ta hanyar malaka jibril shi ma amma da za a kira su kawai yayi aiki da shari'an annabi da ya gabata saboda ka babu bukata a dinga zuwa masa da wahayi kullum ina fata mun gane Now. na la la la la la illa iblisa kana min aljin kamar da aya ta tabbatar wato shi iblis ba mala'ika bane shi aljannu ne Allah dai ya karrama shi ne ya girmama shi ya tafi da shi sama yana rayuwa tare da mala'iku ina ba za mu gane amma dai shi ba daga cikin jinsin mala'ika shi yasa ya saba umarnin Allah ina ba zama saboda su mala'iku ba su da wato ba za su ma iya tunani su saba ma Allah ba ina ba zama gane da haka Allah ya halice su la ya sunna Allah ma amara wa yaf'alu ma yumaru da laka Allah bai ba su dama su sake tunan su ce bari ma in saba ba su da wannan kudura a gane dan adam ne da aljanu su ne Allah ya ba su wannan kuduran wannan shine amana da Allah ya ba su ina ba mu gane na'am na'am mala'iku ba su da tausayi ba su da mene da kasar fishi babu a gane abinda Allah ya sa su yi kawai suke aikatawa amma da ya tabbata cewa suna rokawa mumune gafara ina fata muka da kamar ya tabbata cikin alkur'ani Allah ba kawo aya wanda kawawa sai su gafir ne Allah ce ne ne ايوه ايه, إيه. بس طيب. طيب. قلت انا ربع كفك اهو مباركه والانكار ده بقى عارف انا ناسك فرقه شاك فرقه لازم بس بس واضحين بس انا ايدينا بقى انا ايا بس ميكي دي طبعا هي جوه ايوه اما اما اصفى كفر عشان الذين يحملون العرش wanda suke dauke da al'arshi ubangiji wa man hawla kuma wanda suke kewaye da shi yusabbihuna bihamdi suna yin tasbihi da yaban ubangiji wa yu'minu bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu kuma suna rokawa gafara ga wanda suka yi imani ina fata magana, saboda saboda suna rokawa mu'mine gafara wannan ya mai Allah ya mai ta wannan suka ayoyi daban-daban suka alqur'ani saboda ka suna aikata amma dai ba su da wani tausayi ko kuma rahama kawai abinda Allah ya mutum suke yi ina fata magana. Allah wala na ya kuri wannan malami ne yake daga nan mace yana sifanta Allah da mace ma'ana Allah kinsin sa kinsin mace ce ko kuma yana da mata fi nufi la wa ya zubi la wannan ya kafirta wallahi wannan kafirki ne wannan kafirki ne ba yanda za ya tabbatar wa Allah da kinsin mace ta'ala Allah wa anna Allah ya Allah ya dauka kan Allah wannan wannan kafirki ne na'am Na'am. A cikin? A cikin a halittu? Aiwa? Babu cin karo tsakaninsu. Da Allah ta walakar karramna bani Adam a cikin wato Allah ya karrama bani Adam saboda mai ya wato karamcin ta wani bangare ne wato mu mun fi mala'iku ta wani bangare su ma sun fi mu ta wani bangare ina fata mun gane amma babu mu cika zakani juna za mu ya fifita mutane da aljannu a kan mala'iku saboda wato wannan dama da Allah ya bamu mu zabi abin da muke so ina fata ina fata mun gane wannan dama ka yi tunani ka zabi ka yi biyayya ko kuma ka zabi ka yi sabo ina fata mu gane mala'ika ba shi da ba zai iya wannan tunani ba ina fata mu gane shi ba zai iya wannan tunani ba saboda asali wannan abun da Allah ya karrama bani Adam da shi akan da shi ya fifita bani Adam akan sauran halittu ga baki da saboda mai an ba shi kwakwalwan da zai iya tunani ya zabi abin da yake so to amma kuma wannan abun yana zuwa da nauyi ne a ne yana zuwa wato karrama girmamawa da ta wani bangare amma kuma nauyi ne Allah ya daura mana to shi yasa wasu sun kasa rike wannan nauyin sai sa mutane suka rabu gida uku kamar da aya karshen suratul ahzab ya tabbatar ko ba ka bane inna ja'alna al-amanata eh ana samai wal ard fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha ai eh, Allah yake mun sanya amana ai eh, Allah sama ga sama da da kasa duk fa abaina ya duk suka ki karba saboda bai saboda suna tsoro saboda girman sa wa ashfaqna min shine wannan wa ashfaqna minha Allah ta wa hamalaha al-insan Sai kuma da da adam ya karba to daga karshe ta me yace me li yu'azib Allah al menene daga karshe me yace ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله المؤمن والمؤمنات Ko daga wannan shine yanda mutane suka rabu kashi uku bisa ga wannan amana akwai wanda suka karbi ana amanan a zahiri amma a ciki ba su yi imani da shi ba waɗannan su ne munafikai sannan kuma akwai waɗanda suka ji karɓar amanan ah, suka yin imanin da shi a zahiri da kuma a batini waɗanda su ne mushrikai waɗanda su ne kafirai ko mushrikai sannan kuma akwai waɗanda suka karɓa suka yi imanin da shi a zahiri da kuma a batini waɗanda su ne mummunai? to ga san wannan fiskar ina fata mun gane san wannan fiskar za mu iya cewa Allah ya fifita mu akan sauran halittu har da mala'iku ina fata mun gane to amma kuma ta wani bangare kuma kasancewa su mala'ikun nan su ne suke tare da Allah subhanahu wataala sannan kuma kasancewa su ma ba su taba yi sabo ba kada sabo yana rage matsayin dan adam ko ba kawai saboda kasancewa su ma ba su taba yi sabo ba a yanayin halittar su ta wannan fuskan su ma suna da daraja akan bani adam ina fata mun saboda haka ko wannan darajar sa ta wani bangare ko kuma ta wani fuska amma dai ba su a babu dingar sa kan juna wallahu alam na'am kila za a yi aka da kila na na da zahiri wannan magana babu babu babu shirka a ciki matuka abinda suke nufi shine wato mutum bai san abinda Allah ya kaddara masa ba ko ba ka wannan kuma haka ne babu wanda ya san abinda Allah ya kaddara masa saboda haka muna gorgoro mutum zai yi abinda zai iya ne kuma sauran lamar kuma ya bar ma a kan Allah shi ne na Allah shi ne gaskiya haka ne abin da Allah ya kalla shi ne gaskiya wannan haka ne ba mu cikar da magana Allah na'am na'am na'am na'am kana yin naka Allah na wata ɗin ne rai da rai kunkarin Allah ya gaba naka yanzu ne ne ake zuwa cikin kayan Allah yana naka saboda kullu Allah yana cikin sha'ani kullu yawmin huwa fi sha'ani a ranar saboda haka wannan baya saba abin da Allah ya rubuta a cikin lahul mahfuz bayan Allah ya rubuta cikin a cikin lahul mahfuz kuma kullu kuma yana kaddara al'amurori yana yana ba malaku al'amura suna gudanar da su a cikin duniya shi ta yace kullu yawmin huwa fi sha'an saboda Allah yana nashi kullum duk da cewa abinda aka rubuta a cikin a dunkule a cikin lawul mahfuz shine ake rarrabawa ake kaddara su ake gudanar da su a cikin duniya sa'annan kuma na na yi wannan bayani akan wato alaka tsakanin abin da mutum yake aikatawa kuma abin da yake rubuce a cikin lawan mafu nake cewa babu sabani abin da Allah ya rubuta shine ilimin sa wanda ya hada da abin da ya kasance da kuma abin da zai kasance nan gaba saboda haka kana naka Allah kuma ya sa abin da zaka aikata kuma ya rubuta shi ina fata mu gane wannan shi ne wallahu ta'ala alam assalamu alaikum Allah ya